Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Yanzu dare ne na Laraba shida ga watan Sha'aban, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba muna ƙarƙashin faslin da ke bayani a kan sallan jana'iza Mala ya gabatar mana da bayanai masu matukan mahimmanci da ya kamata a ce kowane musulmi ya yi ƙoƙarin sanin waɗannan bayanai na yadda zai iya gudanar da wannan ibada mai matukan mahimmanci. Mun kwana inda Mala yake cewa inna sunnata fi salati alal janazati yana daga cikin sunna wajen gudanar da sallan jana'iza. an yukabbira al-imamu summa yaqra'u bi fatihatil kitabi shine liman zai yi kabara kabbara na farko bayan yayi wannan kabara to zai karanta fatiha ba'a da takbiratil ula sirran fi zai karanta wannan fatiha ne a sirrance a cikin ranshi idan aka ce za a yi karatu a sirrance ba wa mutum zai gum da baki ba ne a'a zai riga karatun karatun baya fitowa amma yana mimi da baki mun gano wannan da kyau ko mala yake cewa sun mai salli alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kabbara na biyu to sai mutum sai ya ma salati wa yakhlusu du'a lil janaza fit takbirati thalas mala yace a cikin kabbar bari guda uku idan kun fahimci bayanan da mala yake gabatar mana tun a karatun da ya gabata cewa akwai waɗanda suke ganin za a iya yin kabbara biyar a sallan jana'iza ko kabbara bakwai har zuwa kabbara tara to idan mutum zai yi kabbara biyar ne kabbaran farko fatiha da sura kabbara na biyu salati ga annabi sauran kabbar bare guda uku to su kuma malam ya ce mutum zai ta ƙoƙarin yin addu'o'i ne na musamman masu ƙarfi ga mamaci la ya fi shay'in min hunna malin ya ce ba wai karatu ne mutum zai yi a cikin waɗannan kabbar bari kamar yadda ya yi a kabbaran farko ba, bana babu karatu na alkur'ani kabbaran farko fatiha da sura kabbara na biyu kuma mutum zai yi salati ne ga annabi sauran kabbar bari kuma addu'a ثم يسلم sirran fi nafsihi mutum in ya tashi zai yi sallama mala ya ce zai yi sallaman ne ya ji da kanshi hina sarifo yayin da yake ƙare wannan sallah zai yi wannan sallama ne an yaminihi a ɓangaren daman shi wasunnatu mala ya ce abin da sunna ta karantar an yaf'ala man wara'ahu misla ma fa'ala imam malin ya ce waɗanda suke bin liman to su ma za su yi sallama misla ma fa'ala imamuhu kwatankwacin yadda limamin shi ya yi an yaminihi kowa zai yi sallama ne ɓangaren dama malin ya ce fa taslimuhu an yasarihi haka mutum zai iya yin sallama a ɓangaren hagu, amma yin wannan sallama a ɓangaren hagu waridun ya'ani da an yi sallima an yaminihi ya zo a cikin nassi cewa mutum zai iya yin sallama a ɓangaren daman shi, wasabata aidan an yi sallima an yasarihi au an shimalihi, kamar yadda ya zo a nassi mutum zai iya yin sallama ɓangaren dama, haka ma dai nassi ya tabbata cewa mutum zai iya yin sallama a ɓangaren hagun shi. Mahala ya ce, Kilahuma sabitun dukkanin sallama dama da hagu wajen sallan janaza, to waɗannan sun tabbata. Qala shafi'i rahimahullah Al'imamu shafi'i Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Sabata wa ashabun Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Kaga sabon annabi, la ya na ba sa yin magana kwata-kwata ko su aiwatar da wani aiki ko ya wannan aiki yake, illa bi sunnati wal haqqi sai duk abin da suka yi sunna ne kuma abin nan gaskiya ne ya cancanta a yi shi a cikin addini, su ba sa bid'a, ba sa zuwa da son zuciya, ba sa bin al'adu miyagu. duk abin da zai yi karo da abin da annabi ya zo da shi sahabbai suna ɗare-ɗare da kaffa-kaffa da nisantar wannan abin. Mala yake cewa, Fal’imamu shafi’i akhraj hazal hadis fi kitabihil um. Al’imamu shafi’i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna al’ummu, wa min tsariƙihil bai haƙi wa bunul jarut. ta hanyar shi ne al'imamul bai da ibn al-jarud suka fitar da shi hadisin da ke bayani a kan mutum zai iya yin sallama dama da hagu. wa ƙala shafi'i ba ma rawa hazal hadis, al’imamul shafi'i bayan da ya kawo hadisin ya ce hazil kalimat wa akhrajahu aidan alhakim wal bai wa gairuhuma bayan da ya bayanin duka sai ce al'imamul hakim da al'imamul bai haƙe duk sun fitar da wannan ruwaya ba tare da wani mishkila ba. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Wa amma sigatu salati alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Mala ya ce, amma sigar yi wa annabi salati, cin da mun ji kabbaran farko fatiya da sura ko? Kabbara ta biyu muka ce, salati ga annabi, to ya sigan salatin yake. Mala ya ce fil janaza, sigan yadda ake yin salati a sallan janaza, falam yathbut fiha she'un an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Mala ya ce babu wani bayani wanda ya zo ya keɓance ɗaya daga cikin sigogin salati waɗanda suka inganta, duk wanda ka ɗauka ciki kai to yayi, domin akwai sigogin salati guda bakwai da annabi ya karantar. waɗannan sigogi su ne kaɗai ya halatta mutum ya yi, amma duk wani nau'in salati wanda bai zo cikin waɗannan ba, to ka jingine ka ɗauki na annabi, ko da wannan an ce da kyau, to na annabi ya fi wannan kyau. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala yake cewa, wa أن الجنازة ليست لها sigatun خاصة Mala ya ce a zahiri sallan jana'iza ba ta da wani siga na musamman. Mala ya ce, Bal yi'uta laha bi siyara min siyar sala, sallan jana'iza ba ta da wani siga na musamman da aka ware mata tata ta musamman, sai dai mutum zai zo da kowane siga ya sawwaka mai daga cikin sigogin salati alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama asabita sabita wacce ta tabbata a sabita fi tashahhudi wanda ake yin sa a cikin tahiya al maaluma fi sala tabbatattun salatan da suka inganta a yi a cikin sallah fa ayyu sira Mala ya ce, Duk wani sigan salati ga annabi, yusalla bi har rajulu alan nabi fi salatil janaza ta Duk wani siga da kai ma annabi salati a sallan jana'iza, to wannan salati yayi wala haraja fi zalika wannan babu laifi ina fatan mun gano wannan da kyau kamar yadda muke bayani a karatun da ya gabata kaga ba za ka yi salatul fati ba saboda salatul fati ba daga annabi ba mun gano wannan shi kanshi wanda ya zo da ita ya faɗa ya ce a takardar haske aka bashi bai ce annabi ba to kaga salatin shi ne ba na annabi ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan mu hutar da kanmu jama'a kakkaje kana sallah kana kokonto kakkaje kana yin abin da bai da tabbas kace ce wai ba na annabi bane kana bata ma kanka lokaci ne zaka yaudari kanka ne jama'a addinin musulunci ko ba abun wasa bane fa mutane suna ɗaukan musulunci abun wasa ba su san Allah ba Allah da kanshi ya ce ma annabi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil allahi in ka sake ka ƙirƙiri magana ka danganta mana za mu sa dama mu karya ƙashin bayanka kallon matsayin annaba a wajen Allah shi Allah yake gaya ma wannan kawai shi kenan mutane sai su mai da addini ya zama abin wasa kuna fahimtar wannan kowa ya zo da abin da yake so ya kanga ya kara cikin addini ya ce a ɗauka a yi sai ka ce Allah ya aiko shi duk wanda Allah bai aiko ba ya faɗi saƙon Allah ya shuru daga nan amma kana ƙarawa sai Allah ya ce bai san ƙarin da kai hatta wanda kai na ba mai kyau ka sabbaba mai matsala shi za ka nemi sifatu salatin nabi mala ya tara maka waɗannan sigogin salati gaba ɗaya ka ɗauka ka yi ka zauna lafiya ka zaunar da al'umma lafiya amma ba ka zo ka jefa mamaci cikin haɗari saboda kawai kana rayuwa cikin shirme ba annabi ya zauna ya salati ya karantar da sahabbai salati har sahabbai suka kare rayuwansu tabi'ai suka kare haka waɗanda suka biyo bayansu da kyautata suka kare sai bayan rasuwan annabi da wajen shekara ɗari dubu da ɗari da hamsin kawai sai wani sai zai ce maka ga kaza to musulmin da suka rayu a baya duk wani irin rayuwa suka yi waɗannan abubuwan ya kamata mu ji tsoron Allah mu kalli kanmu kuma mu kalli abubuwan da muke shin in daidai ne mu ci gaba in ba daidai ba ne wallahi mu nemi abin da yake daidai mu yi. ba ka ba wallahi al'adim za ka rena kanka ranar da ba wani wanda zai kawo maka agaji wannan abin babu kyau an faɗa da sauƙi an faɗa da kaushi an faɗa da faɗa an faɗa da lalama mutane sun giji sai ka rabu da su in Allah madaukin sarki akwai yadda ya tsara zai shigar da kowa cikin tsari da zai maganin shi ba inda ka iya ba inda ka iya wallahi sai Allah madaukin sarki ya maganin wanda yake so ɗauki wannan abin ka aje ɗauko wanda annabi ya yi mun karanta a cikin muwatta ta imamu malik annabi ya je wata tanti na sada ɗan obada yana zuwa sai ɗaya daga cikin sabai ya tambaye shi Allah ya ce mi maka salati to ya za salatin annabi sai ya shiru saban da ke nan zaune sai suka ce kash da dai wani ma bai ma'annabi tambayan nan ba wannan wani irin kwalafacin tambaya ne da kai ma'annaba annabi ya shiru bai iya baka ansa ba suna zaune suna ji sai suka ji annabi ya ce ka ce sai karantar da shi sigan salati mun gano wannan da kyau ko ya zo da bayani dalla dalla kamar yadda salatin yake abin da ya kamata kenan kowa ya tsaya ya lura da yadda al'amarin salatin yake annabi ya karanta ya ce ga yanda za a yi to gaje ka samu yan bida'a wanda yake son ya runto da kai sai ya baki sai ya ce maka mun ji yi salatin mun ji to ai salatin ya za a yi shi Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna na nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima an ce a salatin an ce yi kayi ne da ka dai sai ka ce Allahumma salli Allah ka yi. Allah ya ce ka yi, kai ma ka ce Allah ka yi, ai ba ka yi ba har yanzu, sai ka ce na yi. To, ya za ka umarci Allah, kai wane ne, sai ka ce ba umarni nake ba Allah ba. A balaga idan aka ce amru ya kasu gida uku ne, akwai abin da suke ce ma fi'il amrin fi'il wujo akwai fi'il amrin fi'il du'a, akwai abin da suke ce ma al'iltimas. Idan na sama ya umarci na ƙasa, to wannan umarni ne na dole. to Allah da ya ce mai salati to dole mi, mu na ƙasa da Allah ne sai muka ce Allah ka sauke mana wannan nauyin, ba mu san iyakan kiman daraja da martaban da annabi ke da a wajenka ba, ba abin da zai sauke mana wannan nauyin sai kai Allah ka yi mana salatin, sai muka roƙi Allah to ya zo nan fi'ilin du'a ne, ba fi'il amrin ba ne, in sa'a da sa'a ne ko ya ce yi, to wannan iltimas ne, shi yasa ka je ka nemi wanda za ka gaya ma wannan. amma ba mu ba. jama mun gane wannan da kyau ko? Sai da muka zo muka tsaya muka bayyana fawa'id da yawan gaske na salati ga annabi, sannan muka bayyana a ina ake man annabi salati da wasu abubuwa da suke da alaka da wannan baki ɗaya a karatun da muka yi na muwatsa da ‘yan uwa mata. Duk waɗannan ababen ya kamata a ce mutane su san shi. Malai na abin salatin nan. Malam sai ya ci gaba da bayani da cewa fa ayyu sigatun sigatu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalla bi har rajul ala nabi fi salatil janaza tujzihi wala haraja fi zalika yace babu laifi kan wannan falam ya'ti bi baqiyati takbirat wa yakhlusu du'a fi halil mayyit li hadisi abi umama mutum in ya zo zai ma gawa sallah ana son ya kyautata salati ga wannan mamacin ya kyautata addu'a ga wannan mamacin saboda hadisin abi umama annan ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala nabi yace iza sallaitum alal mayyiti duk sanda kuka zo za ku yi magawa sallah fa akhlisu lahu du'a annabi yace ku yi ƙoƙarin kyautata addu'an da za ku yi ma mamacin ikhlasu du'a lil mayyit mas'alatun muhimma mala yace mutum ya tsatsafo addu'a mai nagarta da inganci yayi yayin da yake magawa sallah matsala ne wannan mai matukan muhimmanci kada ya salla ahadukum wa kada yi salli ahadukum wa laysa ladaihi niyya an yarhamallahu zai iya yiwa wa mutum ya zo ma zai yi sallah ko a zuciyan shi ma bai kawo Allah maɗaukin sarki zai ji kan wannan mamacin ba. Wa ƙare ya kifa ahadukum wa dao alal mayyit za ga mutum kawai zai yana mamaci addu'a. Bai sani ba ta addu'an da yake yi wannan addu'an ne Allah zai karɓa. Kasan da dawa mutane ba san wannan ba. Wannan addu'an naka da kake ganin ba wani abu ba ne. Mai yawa duk wannan gayyen da kake ganin su da fuka-fukai duk ba su ne Allah zai karba addu'an ba taka ce da kare na kanka to wanka ka tashi ka yi addu'a mai kyau mun gano wannan ka shiga lungu da lungu da saƙo da komi ka zazzabo kalmomi da zaka gaya ma Allah na yadda zai yi gafara da jin kai ga wannan mamacin kaiwa naka ne za a karba mun gano wannan da kyau ko Mala ce fa akhlisid du'a li annahu dinun lalle kai ƙoƙarin tsabtace addu'an da za ka yi ma mamace saboda addu'ar da sallan gawan da kowa da komi naka da kake to addini ne, iz akhlasta du'a limayit min mautal muslimin, mala ce in yace ka sani, kaga inna in akhlasta du'a in ka kyautata addu'a limayyitin ga mamaci, min mautal muslimina daga cikin matattun musulmi, warazakaka Allahu yawma mautika mukhlasan yukhlisu laka fi Allah zai azurta ka kai ma ran da ka mutu a samu wani mutumin kirki ya zo ya tsaya kan gawanka ge maka addu'a nagartacciya ina fatan mun gano wannan da kyau littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na fadilatul allamatul albani malam muhammad awwal adam albani ya karanta wannan littafin a kasar tamanin da takwas. Wallahi al'adin ban taɓa jin malamin da ya karanta littafin nan ya ba littafin nan haƙƙin shi irin albani ba, ka je ka karanta, ka saurari kasusuwan nan, duk malamin da ya zo sai albani ya tsaye tarihin shi a takaice, in an ambaci littafi ya gaya maka littafin da yadda littafin yake a maka darasi a kan shi na musamman, wallahi komi sai da yi a littafin nan. Al'umma suka fa'idantu ya zo ya sallan ga wannan a aikace sannan ya zo ya karanta sifatu sala a kasa tamanin da tara ya zo ya sallan nan a aikace ya nuna ma al'umma wanda duk wanda ya kalli yadda ake sallah yanzu a ƙasan nan kowa ya shaida cewa wasu abubuwan malam albani ne zai karanta da sunan yanzu don Allah ji yadda ya kwanta ya mutu yanda Allah madaukin sarki ya sa aka zo aka yi mai sallah na sunna shine malam yace kamatu dinu to dan yanda kai yaka za a yi maka yasa ko kai mai kyau ko kai na tsiya ga fili ga mai doki huɗe fagen kamatu dinu tudan in ka je za ka yi sallan kai ƙoƙarin kawo addu'o'i masu nagarta ka yi ma mamaci kai ma ran da ka mutu za a zo za a yi maka ina fatan mun gano wannan da kyau ba wanda ba zai so a ce ran da ya kwanta ya mutu shi ma yana ran jama'a gayya irin waɗannan nagartattun bayi su tare a kan jana'izan shi ba. Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu. Ai, kuna gani ko ɗaukan gawa aka yi aka je makabarta sai ga mutanen da suka raka gawa sun je sun tare a kabarin albani suna mai addu'a. Ya bi Allah ne, Allah maɗaukin sarki ya mai wannan abin, kai ma ka ba Allah ka gani. Ka yi ma Allah hidima zuciyarka Allah ya kalli cewa shi kake ma ba kanka ba ka kaga yadda Allah madaukin sarki zai sa albarka cikin al'amara Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce fa du'a lil kai ƙoƙarin kyautata addu'a ga mamaci hatta walau na asiyan ko da ko mai laifi ne a ce wani ɗan unguwanku ne mutumin banza ne ya kwanta ya rasu in ka je za ka yi mai sallah to ka yi mai sallah da kyau kun gano wannan da kyau ku akwai kalman da muke faɗi kalma ne na malamai ba kalma ne na mushirmanta ba Ahmad dan hambali ne yake cewa bainana wa bainahum shuhudul janaza yace za a gani ran da muka mutu za a gane wane ne ba wane ne ba sai ran da muka mutu za a ga wanda suka halarci jana'izan haka yake faɗi har sai da komo ana cewa wai da jana'izan Ahmad dan hambali da aka yi a Bagadaza da jana'izan Ibn taimiya wanda aka yi a Dimashko Sham wanne ta fi yawa. Malamai suka ce na Ibn taimiya ta fi yawa saboda ƙasan Sham ta fi Bagadaza girma. Har sai da komo a ƙasan nan ana wai shin da jana'izan Jafar da ta Albani wace ta fi yawa, ta Albani ta fi yawa, ba don komi ba sai dan na Albani da ƙarfe goma na safi aka yi, na Jafar kuma da azahar aka yi. da an kuskura an kai jana'izan albani ƙarfe ɗayan rana na rantse da Allah sai bayan ƙarfe goma dare za a iya binne shi, ba zai binne ba, kowa da ya ga yadda garin ya tsaya cak, ko masu garin suka rasa haka ba zai faru ba. Ko kun gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya yi haka ne ya nuna wa mutane bayan shi don a sani. Ina fatan mun gano wannan da kyau, shi kanshi albani bai san haka zai faru da shi ba. amma haka Allah yake yi hisa ka ba Allah ka gani Allah zai maka duk abin da kake so to ko da mutum ne ba mutumin kirki ba ya rasu to ka zo ka yi mai haka to muka faɗi wannan sai a ce wai mun ce wai in mutane sun mutu mu ba za mu yi ba mu a mu muna kafarta mutum da zunubi ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko khawarij ne suke kafarta musulmi da zunubi kuma su yanke hukuncin kashe shi khawarijawa ke wannan mu ahlus sunna ba mu da wannan aƙida na kafarta musulmi da zunubi na'am na'am jama'a mun gano wannan da kyau ko mu'tazila su kuma suna me suna cewa ba za su kafarta shi ba amma yana manzilatun baina yi ne ina fatan mun gano wannan da kyau yana ɓangare tsakanin wannan da wannan ko kun gano wannan da kyau ko manzilatin baina manzilataini shi ba mumini ba shi ba kafiri ba amma a lahira sai aqidan mu'tazila da khawarij sai daya shine suke cewa idan musulmi ya mutu mai sabo Allah bai gafarta mai ba in ya shiga wuta ba zai fita ba wannan aqidan khawarijawa ne wannan aqidan sai ta daya da aqidan rawafid wanda suke kafarta sahabban manzon Allah da zunubi wannan ne ke bayyana dama su ‘yan bida'a haka ƙidansu take da zumunci, ina ba mun gano wannan da kyau, in ga gaba su haɗa nan ka taɓa wani waje za ga yadda suka haɗu. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala yake cewa, walau kana asiyan koda mai laifi ne, walau kana muzniban koda ko mai zunubi ne, kuwa bai ne dai rabbihi wannan barshi yana gaban Ubangijin shi ne, an ra'ofin rahim Allah mai tausasawa mai jin ƙai, fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala, annabi yana cewa idan sallaitum alal mayyit duk sanda za ku yi magawa sallah fa akhlisu lahu du'a to ku kyautata addu'a gare shi wane ne yasa mu duk wanda ya mutu muna mai sallah ina fatan mun gano wannan da kyau in dai musulmi ne za mu je mu mai sallah in ka gaba mai ma sallah ba ya bayyana ƙarara ne ba da tawili ba ba da ƙiyasi ba ba da ra'ayi ba mu ce ma kafiri ba mu kafarta mutum da wannan annabi cewa illa an taro kufuran bawahan sai kun ga kafirci ƙarara wanda kuna da dalili cikin Kur'ani da hadisi ƙarara sannan ake kafarta musulmi. Ma wani zai ce, wai wani ya ce, inda mutuwa ba zan man sallah ba, yana ni? aini ko karuwa ta mutu zan mata sallah urewa kenan malam da dai karuwanci bai kafarta ta ba sai dai kawai abin da malaman fiƙo suka ce limamai su kauci ko kun gane wannan da kyau ko saboda ya zama jan kunni ga 'yan baya a to in aka ce a yi sallah shi ya halatta a yi kenan in liman ya kalli maslahan za a iya yin sallan saboda jawo wasu ko saboda kawar da wasu al'amara ya halatta a ji a yi ina fatan mun gane wannan da kyau amma mutane su daina kawo maganganu domin ɓatanci jama mun kai yanayin da ɓatancin mai ɓatanci ba zai iya ɓata ka ba aikinka ne da kai kai da kanka shi zai iya ɓata ka amma ba yarfan wani ba jama muna gane wannan da kyau ku a ƙasan nan ni ban san mutumin da aka yarfa ma sharri irin yadda aka yi mala albani ba haka ne komi an ce yayi komi an ce yayi ƙarshe har ƙazafi aka yi aka ce mai ɗan boko haram ba abin da ba a yi mai ba har zuwa kusa da makarantar shi aka yi aka buga bom ba abin da ba a yi ba ƙarshe yanzu fa Allah bai wanke shi ba kuma za su haɗa gaban rabbul izzatu wal jalali yau la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim za a haɗa ai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu shi yasa in za ka yi magawa sallah ka yi ƙoƙari ka kyautata addu'a ɗari bisa ɗari ka yi addu'a mai kyau. Wani hadisi aka rajahu Abu Dauda, Abu Dauda ne fitar da shi fi kitabil jana'iz, babu du'a lil mayyit a jizi'i na uku, lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in da tara, wabnu maja. Ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jana'iz, babu maja a fi du'a fi salati alal janaza a jiz'in farko, lamba hadisi na 1497 wal bayhaqi al-imam al bayhaqi ya fitar da wannan hadisi fi sunan al-kubra a juz'i na hudu a shafi na arba'in Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala yace ce rawahu Abu Dawud wa ibn Maja wa ibn Hibban wal bayhaqi min hadisi Abi Huraira wa sarraha ibn Ishaqa bit hadisi inda ibn Hibban a cikin ruwa ibn ishaq ya fito ƙarara ya ce na saboda shi ibn ishaq mudallisi ne duk sanda ya an ana ba za a karɓi wannan hadisi na shi ba amma a cikin ruwaya na ibn hibban ƙarara ya sarraha bitta hadisi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ce, Ma za ya ƙulul musalli fi du'a, to wai wanda ya zo zai magawa sallah, to menene zai faɗi cikin wannan addu'a? bima za ya da'u, to ma me da menene zai roƙa ma gawan, ya da'u lil mayyiti bima sabata mina du'a al Mala ya ce zai ma wannan gawa addu'a ne wanda aka same shi anil bashirin nazir daga mai bushara da alkhairi da kuma tsoratarwa game da ayyukan sharri shine manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama. don shi ke bushara da in ka ba Allah aljanna, in ka shafa ma idan ka toka ka saba ma Allah wutan Allah, to shi ne albashirun nazir, to annabi ya yi sallan gawa kuma ya yi addu'a ga gawa, to so samu ne kai ma in za ka yi ma gawa sallah, to gayyato ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi ya yi sai ka zo sai ka ma wannan gawar, Allah ka sa mu dace. Mala ya ce, Min hazil ad'iya matsalan, daga cikin waɗannan addu'o'i ga su kaman haka, an aufu bin malikin radiyallahu anhu ƙala daga aufu ɗan malik, Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, Salla Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal janaza, annabi ne ya zo yi magawa sallah, ya ƙolu, aufu ya ce, Fahafistu min du'a'ihi sai na kiyaye daga cikin addu'an da annabi ya yi, wa huwa ya ƙolo, na tarar yana cewa Allahumma gafir lahu, Allah ka gafarta mashi, shi mamacin, warhamhu Allah ka ji ƙanshi. wa afihi Allah ka ba shi lafiya ka kiyaye shi, wa anhu Allah ka yi mai afuwa, wa akrim nuzlahu Allah ka kyautata masaukin shi, wa wasse madakhalahu Allah ka yalwata mashigan shi, wa gisilhu bilma'i Allah ka wanke shi da ruwa, wa salji. da snow raɓa walbaradi da manyan ƙanƙara, wa naƙihi min al-khataya Allah maɗaukin sarki ka tsaftace wannan bawan Allah daga zunubai, kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danasi kamar yadda ake tsaftace farin tikfa daga dauɗa, wa abdilhu daran khairan min darihi, Allah ka canza mai gida wanda ya bi gidan shi alkhairi, wa ahalan khairan min ahlihi da iyalai waɗanda suka fi iyalan shi alkhairi, wa zaujan Allah ka canza mai mata, khairan min zaujihi wacce ta fi matan shi alkhairi, wa adkhilhul janna Allah ka shigar da shi aljanna, wa izhu min azabil kabari, Allah ka kiyaye shi azaban kabari, wa min azabin nari, kuma ka kiyaye shi daga azabin wuta. Wannan hadisi al'imam Muslim ya fitar da shi a littafin da ke bayani akan jana'iza babu du'a ilil mayyiti fi salati babin da ke bayani akan yanda ake magawa sallah addu'a a cikin sallah a juz'i na biyu a lamban hadisi na ɗari tara da sittin da uku. Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma ya ƙulu fi salati alal mayyiti a ƙarƙashin babin da ke bayani in an zo sallan gawa mai ake faɗi ya fitar da wannan hadisi a jizi na uku lamban hadisi na dubu da ishirin da biyar binahawihi muhtasaran wannan sa'i al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi fi kitabin tahara a littafin da ke bayani a kan tsarki babul wudu'i bi ma'il bardi babin da ke bayani a kan yin alula da ruwan sanyi jiz'in farko lamba hadisi na sittin da biyu. wannan wa aidan fi kitabil jana'iz babu du'a a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da biyu zuwa dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da uku. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Haba malam, ba dole aufu ya fatan ina ma da shi ne ya mutu annabi yake mai wannan addu'a ba, ji abin da annabi yake mai addu'a ya Allah ka gafarta mashi, ma'ana zunuban shi Allah ka wanke su ka zubar da su duka, ya Allah ka ji ƙanshi ka sa shi a aljanna, ya Allah ka kiyaye shi dukkanin rigingimin ƙabari da fitintinin filin alkiyama, ya Allah ka yi mai afuwa a kan duk abubuwan da ya aiwatar, ya Allah mazaunin shi a ƙabari da mazaunin shi a farfajiyar ƙiyama da mazaunin shi a aljanna, Allah ka inganta ka karrama mai wajen zaman. ya Allah ka yalwata mai ƙabarin shi, ka yalwata mai aljannan shi, ka yalwata mai a farfajiyar ƙiyama. Allah zunuban da ya zo da su ba wannan naka ka wanke shi da ruwa da ƙanƙara da raɓa. Ya Allah, ka tsabtace shi daga dukkanin kurakurai wanda ya da gangar da wanda ya yana sane da wanda ya da mantuwa, kamar yadda ake tsabtace farin tufa daga dauɗa. Allah, ka canza mai gida wanda ya fi gidan da yake zaune alkhairi. ko da ina wannan gidan yake komin tsada da ɗaukakan wannan gida komin yadda gidan yake gida ne wanda yake yana da matsala Allah ka canza mai wanda ya fi wannan sannan Allah ka canza mai iyalai waɗanda suka fi iyalan shi shin ‘ya'ya ne ko ko iyaye ne abokan arziki ne ko ko mutanen da yake hudda da su ne Allah ka canza mai waɗanda suka fi waɗannan alkhairi a lahira. Allah ka canza mai mata wacce tafi matan shi na duniya alkhairi, Allah ka shigar da shi aljanna, ka kare shi daga azaban wuta, ya Allah ka kare shi daga azaban kabari, don Allah ji wannan addu'a da manzan Allah yake yi, to ko tukari ya maka wannan addu'a da zuciya mai kyau baya shirka, ai ana sa ran Allah maɗaukin sarki ya karɓa, ballantana bashirun nazir. Jama'a mun gano wannan da kyau ko. shi sa amma fa kai ko da za a yi maka wannan addu'a ka tabbatar da cewa kai ma mutumin kirki ne kuma kai mahallin da addu'an za ta karɓi ne idan ya zanto kai ba mahallin da addu'an za ta karɓi ba ne to kayi kwatai Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga asara Malik ce kala aufu bin Malik aufu ɗan Malik sai ya ce fatamannaitu sai ne gurin an akuna ana zalikal mayyit ina ma da ni ne wannan mamacin wannan yana daga cikin gurin mutuwa da aka hana a ba cewa da ma na mutu ba ya yi gurin a ce sanda zai mutu a ce annabi ne zai mai irin wannan addu'a tawilin da za ka yi kenan don ka kare sahabi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allahumma taqabbal minna haza du'a ya Allah wannan addu'an da annabi ya ma wancan bawan Allah, Allah ka karɓe ta a kanmu duka, wali jami'i mautal musulmin, kuma Allah ka karɓi wannan addu'a da annabi ya ma wancan bawa, ka yalwata ta, ka faɗaɗa ta, ka rarraba ta ga dukkanin mamata musulmi. Allahumma gafir lahum warhamhum. Allah ka gafarta ma dukkanin mamatan musulmi na da da da can can. da waɗanda za su mutu yanzu da wanda za su mutu nan gaba-gaba mai nisa, Allah ka gafarta masu ka ji kansu, Allahumma afihim, Allah maɗaukin sarki ka zaunar da su lafiya, wa'afu anhum, Allah ka yi masu afuwa, Allahumma akrim nuzlahum, Allah maɗaukakin sarki ka kyautata ka inganta masaukinsu, wa wasu madakhalahum, Allah ka yalwata mashigansu, waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad Allah ka wanke su da raba ka wanke su da ruwa ka wanke su da kankara wa naqqihim min al khataya Allah madaukin sarki ka tsabtace su daga kurakurai kama yuna kathawbul abyadu min ad-danasi kama yadda kike tsabtace farin tufa daga dauda Allahumma abdulhum daran khairan min darihim Allah ka canza masu gida gidan da yafi gidansu alkhairi wa ahalan khairan min ahlihim ka canza masu iyalai da suka fi iyalansu alkhairi wa azwajan khairan min azmin zaujatihim ka canza masu mata da suka fi matansu alkhairi Allahumma adkhilhumul janna Allah ka shigar da su aljanna wa najjihim min azabil kabari ka tsirar da su daga azaban kabari wa min azabin nari ka tsirar da su daga azaban wuta bi rahmatika ya azizu ya gaffar da cikakkiyar rahaman nan ya kai mabuwayi, ya kai mai yawan gafara da jin ƙai, Allah ka karɓi wannan addu'a ga dukkanin mamatan musulmi na da da na yanzu da wanda za su mutu nan gaba. Mun gano wannan da kyau ko? Mala ce alhadis rawahu Muslim, wannan sa'i wa ibn Maja, wal wa Ahmad, wa ghairuhum min hadisi Auf ibn malikin radiyallahu anhu. Malin ya ce, Alladhi tamanna lamma sami'a hazar du'a wanda ya guri yayin da ya ji wannan addu'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addu'a mai gwaɓi irin wannan da ta fito daga bakin annabi. Tamanna an ya kuna badala hazal mayyit ya yi gurin ina ma da a ce shi ne musayan wannan mamaci, liyana hazal khair saboda ya ribaci wannan alkhairi haza du'a minan nabi wannan addu'a kenan daga annabi fala shakka wala raiba babu shakka babu ko kokonto annallaha la yuraddu ahad abadan du'a a sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan addu'a na annabi in Allah ya yarda karɓaɓɓiya ce Allah ka karɓe ta a kanmu. Asani, Mala ce na biyu, حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول النبي يا كسن جدسن زي ما جنائزة صلى ينا تشيوا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا Allahumma man ahayaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman Allahumma la taharimna ajrahu wa la tadhillana ba'dahu ma'anan da shine Allahumma gfir hayyina ya Allah duk wani wanda yake raye a gidan duniyan nan yanzu shi bai mutu ba Allah maɗaukakin sarki ga gafarta mashi. wa mai yi tina Allah wannan mamacin namu da sauran mamatan musulmi da suka rasu a garin nan da sauran garuruwa kaf Allah madaukakin sarki ka gafarta musu wa shahidina Allah waɗanda suka halarci wannan sallan jana'iza da waɗanda suke halarce yanzu a duniya ba mutuwa suka yi ba ya Allah ka gafarta musu duka wa ga'ibina Allah waɗanda ba sa nan anan yanzu ko kuma ko da ba sa nan a sun yi tafiya ba sa garuruwansu, ya Allah bi su da gafara duk inda suke, wasa girina Allah ka gafarta ma ƙanananmu tun daga kan jirajirai har waɗanda suka tasa dab da balaga, wa kabirina Allah ka gafarta ma balagai matasa dattawa tsofaffin cikinmu. Allah ka gafarta hatta wa zakarana wa zakarina mazajenmu wa unsana da kuma matanmu, Allahumma Ya Allah, man a ahayaitahu minna duk wanda za ka rayar da shi daga cikinmu, fa ahyihi alal Islam, Allah ka raya shi a kan musulunci, wa man tawaffaitahu minna, ya Allah duk wanda za ka ɗauki ran shi daga cikinmu, fa tawaffahu alal iman, Allah ka ɗauki ran shi kan imani. Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kakka haramta mana ladan da ake samu sakamakon yi ma mamaci sallah kamar yadda muka taru muke ma wannan mamaci sallah ladan da annabi ya bayani za a samu Allah kakka haramta mana wala ta zillana ba'adahu Allah kakka ɓadda mu mu shiga cikin fitina a bayan shi akhrajahu ibn maja ibn maja ya fitar da wannan hadisi wal baihaqi rahimallahu shuyukhana jami'an Allah ka ji kan malamanmu da malaman malamanmu da walidanmu da walidan walidanmu da shehunanmu da shehunan shehunanmu ba gano wannan da ke ku. Allah ka gafarta masu baki ɗaya. Mala ya ce, Hazihi ad'iyatun sabita, wannan addu'a ne tabbatacciya an rasuli sallallahu, an rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi, yada obi hal musalli alal janaza wanda mai sallah zai yi magawa duk sanda ya tasa ta gaba yana addu'a yanzu kenan kowa ya je tasa wannan ya haddace mun gane wannan in baka haddace baka samu wani dan ustaza kusa da ko wanda ya iya sai ya gaya maka yanzu jama'a karatu yayi sauki ai yayi ara kowa iya wannan kowa ya haddace kenan aka zo sallan jana'iza in kai babba baka iya ba wai ga ka samu koda kamar wannan ya iya sai a gabatar da shi mana sallah ba wani abu yanzu wannan ma shekarun shi yana da yawa, ka kai shekara goma yi, shekaran ka nawa, sha bakwai, wai, wai, wai, wai, to, to, adalla gafarta mu. Shekara sha bakwai, Amur ɗan Salama a zamanin annabi shekaran shi shida ko bakwai ya zama limamin gari, kai ko ba ma limancin gari ba, har limancin arafa ma za ka yi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Yasa waɗannan ko ku daina ganin sa ƙanana ba ƙanana ba ne, ƙanana ne a jikin manya a wajen Allah, zuciyan babba ce. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin zargi ya sa mu dace. Sai ka ce ya rika zuwa yana biya maka a ɗaka, kakka ji komi wallahi zai biya maka ya tafi. In kuɗi yake da shi ka san inda za ka ansa yi. Allah maɗaukin <laughs> zargi ya sa mu dace. Karatu ne baka sai da za ka ɗan lallaɓo ba, ka ansa. Mawaƙi yake cewa almajiri mabaraci. wai lokacin yana ɗalibi ne idan ya zo kwangwanan in ya zo ya ɗan yi wasa in ya zo wajensu ɗan ban abin hannunka sai ya ce ai ni almajiri ne na zo neman ilimi ne ni ma zuwa nike baratu a gida to ya girma sai ya tara kuɗi ya zama miloniya Shi ne zai ce almajiri mabaraci yanzu ka girma ka zama malam kai ne za ka ba da karatun ba na rabonmu kawai <laughs> kawai kai zo nan ma ɗan shigo nan wajen ka samu wani littafi kawai ka ajiye rika zuwa yana biya maka kai kuma kana dan bashi abin masarufi shi yana murnan ya zo ya samu dan abin kashewa kai kuma kana murnan ka samu me amma an ka sa girman kai haka za ka mutu ka je malaku suna maka gori a kabari wallahi malam suna cewa dan menene da baka sani ba baka je makaranta ka sani ba sai sun maka wannan duk wanda ya je kabari bai da karatu Allah sai mala'iku sun mai gori kuma ba suna gama maka gori ko gorori ne a hannunsu. Allah maɗauki sarki ya sa mu dace. Ka tsammanin suna maka gori ya ce maka sanni ne? Ana gama gori sai me, sai gora. Allah ya sa mu dace. Mala ya ce, Hazihi ad'iyyatun sabita anin Rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yada obi hal musalli alal janaza. wanda yake magajana jana'iza sallah addu'an da zai yi kenan addu'a bayna takabiratul akhira mala ce ana yin addu'a tsakanin kabbaran nan na ƙarshe wata taslimi da yin sallama wannan na karshen za a karanta wancan da muka karanta a baya ce a kabbara ta uku wannan kuma a kabbara ta hudu in ga gama da zai kai sallama mala ce mashru'un aidan har ila yau shari'a ta tsara za a iya yin addu'a a kabbara ta hudu. Li Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu qala saboda hadisin Abdullahi dan Abi Aufa Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce, Shahidtuhu kabbara ala janaza ya ce, Na halarci annabi ya yi, sallah ya yi kabbara hudu, sun maƙama sa'a, Abdullahi ɗan Abi Aufa, sannan ya tsaya jim ya'ani ya da'u ya'ani waƙatan ya ɗauki lokaci mai tsawo yana yin addu'a kabbara na hudu, sun maƙala da gama sallan sai ga mutane sun ɗan yi mamaki, ya ce, A tarauni kuntu, kabbiru hamsan, kuna tsammanin zan yi kabbara na biyar ne? Ƙalula suka ce, A'a, ƙala, sai shi Abdullahi ɗan Abi Aufa ya ce, inna rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama lalle annabin Allah kana yukabbiru arba'an ai ya kasance na yin kabbarbari huɗu. kana yukabbiru arba'an fala haraja ba'da takbiratu thalitha tad'u ba ma ba, ba laifi bayan kabbara ta uku kai addu'a wa ba'da takbiratin rabi'a aidan ta tad'u bayan kabara ta hudu ma sai ka yi addu'a. Jama'a mun gano wannan da kyau ko ta dao alal mayyit wa ala musulmi na. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce sun mai sallimu ba’adar takabiratin rabi'a sannan sai mutum ya sallama a bayan da ya kabbara ta hudu in kabbar bari hudu zai, in ku za su kai biyar zuwa bakwai zuwa tara to bayan kayan kabara na ƙarshe za ka yi, to in za ka yi kabbara bakwai ya za ka yi, kabbara ta biyar sai ka yi addu'a ga mamaci, kabbara ta shida sai ka yi addu'a ga mutanen gari, kabbara ta bakwai sai ka yi addu'a ga mamaci, kabbara na takwas sai ka yi addu'a ga mutanen gari, kabbara na tara sai ka yi addu'a ga shi mamaci. Ina fatan mun gano wannan da kyau, kun ji yadda abin yake kenan. Allah ya tsare mana imaninmu. Malin sai yake cewa ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة bayan kabbara ta hudu sai mutum ya sallama taslimataini sallama guda biyu ka taslimataini ma'rufataini fi salawatil maktuba kamar sallama guda biyu da suka inganta a sunna ake yi a sallan faralla al'ula an yaminihi wal ukhra an yasarihi sallama na farko dama za ka yi sallama na biyu kuma sai ka yi hagu, ina fatan mun gano wannan da kyau, in ka yi sallama ɗaya ta tabbata hadisin ya inganta, amma sai ka rika canzawa, wani lokaci kai sallama ɗaya, wani lokaci kai sallama biyu, in za ka yi sallama ɗaya za ka ce ne assalamu alaikum, ba salamu alaikum ba, sai ka ce assalamu alaikum, sai an ji motsin wannan ma'arifa ɗin, kun gano wannan? A, ah, idan ka samu wanda bai san ka'idan arabiya ba inda ya san tajwidi sai ka ce lamun shamsiya ba lamun kamariya ba kun gano wani za ka ce wal shamsi sai ka ce me wa shamsi asal kun gano wannan da kyau ko wannan kenan na biyu ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wannan ya inganta yau ai wannan gobe ai wannan jibi ai wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace in wannan liman ya ɗauki falle ɗaya yana yi kai ran da ka samu dama sai ka canza mutane kuma Allah ya shiryar da Malin sai yake cewa li hadisi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala saboda hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda ya ce, Thalathu khilalin au khisalin ya ce ɗabi'u guda uku, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hunna annabi yana yin su wanda taraka hunnan nas, abin da kai ci mutane sun yi watsi da su. Ihida hunna a taslimu alal janaza, ɗaya daga ciki shine yin sallama ga gawa. at alal janaza mislu taslimu fi sallama ga sallan jana'iza yanda ake sallaman sallah haka yake yi mala yake cewa wa taslimu an yaminika za ka yi sallaman ne damanka wa an yasarika kuma ka yi a hagunka قلنا مكتش التسليمة الأولى أيضا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت ساعتها anna taslimatayn aidan min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace in sallama ɗaya kai sunna ne in kai sallama bi ma sunna ne yau kai wannan gobe kai wannan shine sunna mafi karfi. ka kai aiki da dukkanin hanyoyin kenan shi sa imalin nasaini ma'an aula min ihimali ahadihima aiki da nasi guda biyu a tare a haɗa su shi ya fa a wurgar da ɗaya ɗauki ɗaya. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Mala ya ce wa ƙadar sabata fi sayihi Muslim ya tabbata cikin sahihu Muslim wa ghairihi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yusallimu taslimatayn fi salati cewa annabi ya kasance na yin sallama biyu a sallah wanda hadisin muslim ya fitar da shi a kitabul masajid wa mawadi'us sala babu taslim littahalili min as-salati inda ya wa kayfiyatuha juz'in farko shafi na 581 malam yace fa haza yubayyinu anna annal murad bi qawlihi fil awwal مثل التسليم في الصلاة هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا مثل التسليم في الصلاة أي مثل التسليمتين المعهودتين في الصلاة المعروفة ya ce ana yin sallaman ne kamar yadda aka sani a sallan farle guda biyu sallama biyu ake yi to haka ma sallan jana'iza za ka iya mata sallamomi guda biyu wa aidan daɗin gushi dai la ya juzu salatu alal janaza fil auqati thalatha mala ya ce bai halatta ayi yi sallah a jana'iza a lokuta uku ba allati tuharrimu salatu fiha wanda aka haramta yin sallah ciki illa lali daruratin sai in lalura ta ƙarfafa. In kana hunaka darura fala mishkila, mala ce inda lalura mai ƙarfi wannan la mishkila, fa illam cudad darura fa illam tujad darura in ko babu wani lalura to akharu sala alal janaza sai a jinkirta wannan sallah ga jana'iza fi auqatil karaha a ƙetare lokutan da shari'a ke ƙi. allati na annabi sallallahu alaihi wa sallama an salata lokutan da annabi ya hana yin sallah cikin su li hadisi uqbatu bin amir radiyallahu anhu kala? saboda hadisin uqbatu ɗan amir Allah ya ƙara mashi yadda ya ce thalasu sa'atin lokuta uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanhana an nusalli fihinna annabi yana hana min sallah ciki au an nuqabbira na mautana kuma ya hana mu sa gawa a ƙabari a daidai lokacin hatta tatla ash-shams bazigatan sai rana ta bullo hina tatlu ash-shams baziga lokacin da rana take bullowa da safan nan hatta tartafi'a har sai lokacin da ta daga ya'ani waƙatar shuruƙi. la nusalli la salata adiyya wala salata janaza, sallah ne da kullum an hana sanda rana take bullowa farkon bullowanta ɗin nan, har sai ta ɗaga lalle lokacin sallan walha domin annabi ya ce lokacin ne shaiɗanu suke mata sujjada. Li'anna haza waƙatu karaha, Malai ce wannan lokaci ne da ake kyaman yin sallah ciki, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanha anis salati fihi annabi yana hana yin sallah a wannan lokacin hatta tatlu ash-shamsu bazigatan hina tatlu ash-shamsu bazigatan lokacin da rana take bullo wannan dau da haske hatta tartafi'a haske da ta ɗaga, wa hina yaqumu qa'imu zahira da lokacin da rana ke tsayawa a tsakiyar sama hatta tamila shamsu har sai sanda rana ta karkata ta zawali ya'ani hina ma tastawi shamsu alal ardi lokacin da rana take tsayawa tsakiyar duniya. Aidan haza waƙatun min auƙatil karaha wannan lokaci ne daga cikin lokutan da shari'a ke ƙi wa hina taghrubu shams da lokacin da rana ta tafi za ta faɗi. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi a kitabu salatul musafirin wa qasriha babul auqatil latina ha anis salati fiha ya kawo hadisin jizi'in farko shafi lamba hadisin ɗaya Abu Dauda ya fitar da hadisin a cikin kitabul Jana'iz babu dafani inda tulu'i shamsi wa inda gurubiha a jizi'i na uku sha lamba hadisi dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in da biyu Tirmidhi ya fitar da hadisin a babu ma ja fi kara, hadis, salati alal janaza inda tulu'i shamsi wa inda gurubiha a juz'i na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da talatin wanne sa'i fi kitabil mawaƙid babu sa babu sa'atin lati na ha an salati fiha a lamba hadisi na ɗari biyar da hamsin da tara a juz'in farko. Waƙutu shiro, Mala ya ce lokacin lokacin da rana take hudowa, waƙatul gurub lokacin da rana ke faɗi, waƙatul listiwa lokacin da rana ke daidaituwa a sama, istiwa'u shamsu alal ardi hina ya ƙumu ƙa'imu zahira daidaituwar rana a tsakiyar sama, to shi ne sanda ta tsaya kafin in ka tsaya sai ga babu inuwa jikinka, ba inuwa gefe da gefe ba inuwa gaba da baya, to a wannan lokacin an hana sallah, an hana sallan gawa, an hana binne gawa a daidai wannan lokacin. Mun gano wannan da kyau ko? Hatta tamila shamsu har sai rana ta karkata inna ma iza kana hunaka darura lissalati waliddafni fi hadha alwaqt mala yace idan lalura ya sa dole sai an yi sallah an binne a wannan lokaci bayan da aka iya fala haraja babu laifi faddarurat tubihu almahzurat mala lalurori suna halatar da ababen da shari'a ta hana wani zai ce wani irin lalura haba malam ba mamaki a aiko a ce ana nan ga wasu mutanen za su kwace gawan in ba a binne ta ba sai a yi marmaza lura ne ababe zai iya faruwa yanzu a kasan nan ababen da ke faruwa kai kaya saka ce abu ba zai iya faruwa ba Allah ya sa mu dace daruratu tuqaddaru bi qadariha mala yace lalura da yazo ana kaddara ta ne gwargwadon yadda ta zo wa mutane a wani yanayi a wani hali a wani zarafi ka samu kanku to haka za ku hukunta abin da ke dan fara da ku malai ce wal hadis rawahu muslim wa abu dauda wa nasa'i wa tirmidhi wa ahmad wa ghayruhum qala fi ziyadati Indal bayhaqi a ƙarin da aka samu a ruwayan bayhaqi yace ai uqba ibn amir qultu li uqba qala qa'ilun qultu li uqba ayudfanu bil layl za iya binne mutum cikin dare hal nudaffinul mauta bil layli za mu iya zuwa mu binne mamaci da daddare ƙala na'am, Ukubatu ya ce, E mana, falakar dufina Laili. Abu abubakar ma da ya rasu da daddare aka binne shi, wa ƙabla abi bakarin kafin ma a binne abubakar da daddare, an rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne aka fara binnewa da daddare. Wa hazihi laysar ruwayatu uquba an rasulu dufina lailan wa dufina abubakarin lailan. wal hadis isnaduhu sahihun fala haraj in dufina almuslimuna mayyituhum bil layli bale ce wannan hadisi ingantacce ne musulmi ba su laifi ba muddin suka binne mamacinsu da daddare li daruratin inda lalura da buƙatuwan abin ne da daddaren sai a binne shi la haraj wannan babu laifi an binne annabi da daddare an binne sai da na abubakar da daddare an binne sai shugabanmu mala abubakar gumi da daddare ina fatan mun gano wannan da kyau wai an ce me yasa aka binne abubakar da daddare ai abubakar gumi me yasa aka binne annaba da daddare jama'a mun gano wannan da kyau ko in sun gaya muku wannan ku gaya musu wancan malai ce falakar dufinar Rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lailan an binne annabi da daddare wa dufina abi bakar lailan aka binne abubakar da daddare wa dufina abubakar gumi lailan an binne abubakar gumi da daddare. warufi na kasirun min ahalal fadli da yawa daga cikin malamai masu falala an binne su suma lailan da daddare fala haraja fi zalika babu laifin an binne mamaci da daddare lakin Yin ha ani salati inda waqati shiroƙi, sai dai lokacin da rana ke bullowa ne aka hana sallah wa inda wakati listiwa'i da lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama wa inda wakati gurubi da lokacin da rana ta tafi za ta faɗi illa li darura sai inda lalura ne falau da hunaka darora li salatil janaza fi hadhihi al-awqat mala yace idan aka samu lalura na yin sallah a waɗannan lokuta fala isma wala haraj Nan babu laifi wa bi haza akunu kunu kad an haitul hadis mala yace to sai ya zama yanzu na kare jawabi bi fadlillahi ta'ala cike da falalar Allah fi salatil janaza dangane sallan jana'iza wa sa'atahaddasu fil faslis muqbil an ahkamud dafni mala yace a fasalin da zai zo nan gaba abin da za mu tunkara gadan-gadan ne hukuncin binne mamaci da yadda za a tafi makabarta a haka kabari ai duk waɗannan abubuwa Allah madaukin sarki ya sa in mutuwan mu ta zo mutu da kyau da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum